Masu kallo barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin Kannywood a yau shirin da yake tattaunawa da jarumai, mawaka, masu ba da umarni da masu kula da hada-hadar shiri wato producers duk daga masana'antar ta Kannywood ne. A wannan makon shirin ya samu bakuncin Yahya Sabo wanda aka fi sani da dan hajiya ko kuma mu ce dan alhaji a shirin nan mai dogon zango na rayuwar Ku biyo mu domin ganin yadda tattaunawar za ta kasance wanda ni Hafsat Ibrahim zan jagoranta. Barka da zuwa Malam Yahya. Malama Hafsa muna lafiya. A lafiya alhamdulillah yanzu lafiya. Alhamdulillah insha Allah. Masu kallon mu ga dai tattaunawa nan za mu tattauna da Yahya Sabo wanda aka fi sani da ɗan Hajiya. Ku biyo mu domin ganin yadda tattaunawar za ta kasance. Masu kallo za su so su san wane ne ɗan Alhaji. Tufa. <clears throat> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. da farko ina yi kowa da kowa fatan alkhairi na kuma ji daɗi da na yi karan battan karfe yau da mutuniyar ta mai nishaɗantar da kuku <laughs> kin sa wani abu shirye-shiryen ki suna birge ni kuma yau gane na a cikin shirin so na san kafin na baje-baje kolin kamar tarihin rayuwata har ta kuici za ki bani kamar yadda aka saba <laughs> suna na ya haya saba abubakar an haife ni a garin kano na yi primary school dina a garin kano kwalli special primary school da ke kofar nasarawa hmm. kin ga ni cikakken ba kano ne kenan dan kwaryar kano kuma sannan na yi secondary school dina a cikin kwaryar kano hmm. jss sabuwar kofa hmm. tun daga junior set dina har zuwa senior set dina so da na gama wannan kuma sai na tafi wato makarantar gaba da secondary yanzu haka presently ina college of education sa'adatu ina karantar english hausa kanan kuma kawai sai ya ga so ga shi kasancewar ka ɗalibi ya aka kasance kanka a masana'antar nan to ai dama na ce miki ina karantar hausa eh. ban fara karantar hausa ba sai da na tsinci kaina a cikin masana'antar mu ta malam bahaushe ta kaniwood hmm. wato hausa wani babban sashi ne wanda a yanzu yake kula da kanshi a duniya idan kika ɗauko a yarukan da muke da su a duniya da swahili ne kawai ake tunanin ya fi hausa karfi a duniya mm. to yanzu Hausa ta danne shi mm. in muna so kuma mu dinka faɗaɗa lamurorinmu da mm. ɓangaren masana'antunmu karatunmu zamantakewarmu al'adarmu idan muka ɗauko wato adabin ma na malam bahaushe gaba ɗaya ya kamata mu dinka karantarsa. domin kan mu dinka yin tsayuwar gwamin jaki mm. ya kamata a ce duk abin da kake ka san ilimi me kake yi ta yadda za ka tura saƙon zuwa ga al'umma yawwa in kai tsayuwar gwamin jaki mm. za ka je kai ta yin abu baka san me kake yi ba mm. kin ga babu ilimantar wannan abin a ciki kenan to shi sa na koma makaranta domin in je ƙara kwankwaɗo ilimi kenan yanzu ɗalibi ne ɗalibi ne eh ɗalibi ne a sashen hausa kuma fassara hausar daga. ita kanta hausa zuwa turanci ko kuma daga ɗauko turancin fassara shi zuwa hausa eh. kin ga zan cika karo da labarai mm. rubuce rubuce rubucin mm. zube rubutaccen adabi mm. da adabin zamani da adabin shi malam bauchi na gargajiya to a ciki in tafiya ta nisa za ki karanci menene wasan kwaikwayo tun da ya fara daga wasan daɓe har zuwa ɗaukashe tef tef da aka yi da kuma har zuwa yanzu da Allah ya kawo ci gaban zamani ake ɗaukar shi asiri ake saka shi a yanar gizo to kin ga adabi ya faɗa da kenan to kasancewarka a masana'antar Kano shin da me aka fara waka ko fim din da wanne aka fara ko kuma kana yin wakar ma tukunna well a da na yi waƙoƙi mm. na kan rubuta mm. na rera mm. akan rubuta min na rera kin gane me nake nufi eh da ya waka ne ko har da rawa gaskiya waƙoƙin da na yi ko a wancan lokacin a karnan gaskiya ba rawa nake ba na rawa a cikin waƙoƙi na mm. ina dai waƙoƙi na barkwanci mm. ko kuma ina waƙoƙi na soyayya mm. slow music kenan amma irin wanda za a dinga girgizan nan ana tsalle-tsalle za a mana kenan yes ba ai ban taɓa yi ba ko baka taɓa ba sai dai ka rubuta eh, acd na rubuta eh, kin san an ce kowa da kiwon da ya karbe shi eh. wai makocin mai akuya sai kura ta iya wa ba za ta yi min kyau ba na yi garuji <laughs> mu dawo fannin fim da hmm. ta dalilin ilimi ka koma hmm. harkar fim to bayan ka tsinci kanka a masana'antar yaya aka yi gwagwarmaya har aka koma dan haji aka tashi daga yaya aka koma dan haji aka koma dan alhaji eh to na samu dan hajiya ne daga fim mai dogon zango na daɗin kowa an kira ni na je na yi audition da na yi audition sai aka ce min na tafi gida hmm. ina tafiya gida sai aka kira ni aka ce ka zo kai signing contract za ka shiga cikin fim ɗin daɗin kowa na ce a ah, daɗin kowa na ce to na je zan yi signing contract sai na ji suna ya canja hmm. da kai haya abu bakar duk wanda ya kan a dan hajiya ya akai kuma dama ji gaskiya in fact ni na taso yaro ne wanda yake manna da mahaifiyarsa Mm. tun kafin na samu wannan karakta sunan ya bi ne, akwai daman da suke kira na da dan aja mm. yauwa to kuma sai abin ya zo ya gauraya mm. yauwa mai neman kuka aka jefe shi da kashin awaki <laughs> malam dan hajiya ya haya da ya koma dan hajiya mun fara magana akan yadda aka rikide daga dan hajiya zuwa dan alhaji bari mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zan mu dora okay Masu kallon mu gari tattaunawa nan muna yi tare da ɗan hajiya na shirin nan mai dogon zango. Idan muka dawo za mu je hutun takaitaccen lokaci za mu ɗora. Barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda muke tattaunawa da ɗan hajiya wato Yahaya Sabo. Kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci ka fara mm. mana bayanin yadda aka yi ka rikide ka zama ɗan hajiya to za mu iya cewa shin tun da ne sin ɗinka na farko da ka mm. fara yi mm. kafin mu je ga ɗan alhajin yaya ka fuskanci kalubale a gida duba da cewa kai ɗalibi ne kuma gashi za ka zo ka koma ɗan fim <coughs> wannan tambayar take tana da mahimmanci kuma tana da nauyi ya kamata dama a dinka yin fashin zare da abawa duba ga waɗanda suke son su zo irin matsayin da Allah ya kai mu ko mm. kuma shiga cikin masana'antar mm-hmm. su da dama iyaye da kike gani mm. su ne tsanin kowace irin nasara a rayuwa mm. indi indi ka bi iyayenka ka yi haƙuri ka me zan ce lazamce su sun lazamce ka ma'amala mai kyau kenan a tsakani wallahi babu matakin da Allah ba zai kai ka ba wannan nasarar tawa Allah ne ya kawo ta amma mm. kuma akwai addu'ar mahaifiya tunda ni na mahaifin ya rasu mm, ko lokacin da naje na ce mama kin ji kin ji zan je arewa tunfu zan yi audition na daɗin kowa kaza kaza abin da ta fara ce mun shi ne to Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi mm. kai abin da bai kauce wa al'adar ka ba kuma bai guje wa addinin ka ba sannan kuma kokarin ka ya fi addu'a yawa abin da take nufi ba wai kan ne addu'a ba ko kayi addu'a to ka zage ka yi abu da kyau mm. so dukkanin wanda yake da bukatar nasara irin wannan mm. ya tabbatar yana da kyakkyawa alaƙa tsakanin shi shi da magabatan shi in Allah ya yarda ba dai ana zancen ka je a ce ba a yi ba ne mm. ko kuma baka cancanta ba ne to in Allah ya so ya yarda in dai ka tafi da yawun su na cewar Allah ya bada nasara wallahi ko cikin aljanu sai ka ratsa sai kai kuma sai an kalle ka insha Allah dan hajiya ya aka yi da aka ce maka dan hajiya mm. ya ka karbi script din ya aka yi ka rikide ka juye wannan kalar duk da dai akwai soyayyar mahaifiya akwai shagwaba mm. ya aka yi ka amsa sunan har ya dace da kai ko kuma kai ka nemi wannan rol din to ko da na je audition ban san akan me za a yi min jarabawa shiga daɗin kowa ba mm. tunda roles din suna da fikin ake na shi script din sai a baka a 'yan mintuna a ce ka karanta shi sa nake cewa a koma makaranta a karatu mm. saboda abu ne na hadda duba da kuma ka tsinci kanka a cikin manyan jaruman da duk duniya take nuna su mm. su malam na ta'ala ne mm. su kamaye ne mm. su mata kamaye ne su dan asaba ne su malam tsalaha ne su tsohon soja ne to ci ka tsinci kanka a cikin irin wannan jaruman wanda kai ma da in ana kallon su sakin baki kake ana yi kallon a tv to yoga kanan a cikin su zaka gabatar da taka jarabawar akwai kalubale da yawa na wahalar rashin gogi wanda yake damun wasu jarumanmu mm. in suka je irin wannan matakin dole za a dinga faduwa mm. dalili shine a kowane aiki yana da buƙatar gwaji mm. ai kin gane gwaji ka dinka auna kanka ka dinka ba kanka training ka dinka kuma tambayar abin da baka sani ba akan wannan abu kenan da aka baka script din zuwa kai ka dinga gwadawa gaskiya a gurin ba ai muna zaune ma mm. da yake tk gaye wanda yake fitowa tk gaye amini na ne haka kuma a gurin muka da shi mm. in ya karanta ya karanta sai ya kalle ni ci dan uwa na yi daidai <laughs> to ni ma ina nan ta sai na kalle shi har sai da ya gane ya dame ni kai can ni ma dai na ce mai dan uwa na yi daidai ya mun kai fa na tambaye ka dazu na yi daidai <laughs> baka ce mun komai yanzu ka kalle ni kai daidai mi ta addu'a kawai sai muka gwara ni kai ni da shi mm. shi yana karatun nashi ni ina karatun na sai in ji sai in ce mai ga script din riƙe bari in biyo ina fara karanta na ga haka da kai <laughs> sai in ji kamar an sa guduma an da ke ni na san ban yi daidai ba an ya ku za a tsallake a'a in ya bani nashi script din yana bani in ya fara karanta ni ma sai in girgiza kai <laughs> to dai haka cikin ikon Allah da muka sana ci muka yi muka yi kawai sai muka shiga ɗakin jaraba kuma ɗakin jaraba nan fa in ka shiga kakki ce zaki ga wanda yake maka jaraba wallahi wani haske ne iya ganinka ya dallare maka ido kawai za ka dinka jin tambayoyi ne baka san ta inda ake turo su ba mm. ina shiga gaba na ya fara wo wo wo wo aka ce min ya sunan ka ce mm? <laughs> ya sunan ka ce eh eh ya haya saba abbakar <laughs> shekarar ka na <laughs> ka karanta script eh yanzu idan ka kasance shagwababbe a wajen mahaifiyarka ya ake launin shagwaba na gwada in ka kasance mara imani a cikin al'umma kai Allah ya raba mu da rashin imani kin ji ko ya kwatance ake yi da shi in ka kasance mara imani jarumi za ka zama dole sai ka zama. to haka dai za a yi ta jihu maka wannan abubuwan duk wanda aka jihu maka kafin ka karasa mm. wani ya wurgo maka tashi mm. to mu dai cikin ikon Allah muka yi wannan audition kuma alhamdulillah mm. alhamdulillah na gode wa Allah to kafin mu dora hmm. wannan sin din da kake takarwa na dan hajiya ya hmm. kake jin shi a ranka ina jin shi cewar na fita sana'a na fita nema zan iya bakin kokarin abin da zan iya al'umma ya suke ganin dan hajiya duba da yahaya Sabu ya koma dan hajiya a lokacin wallahi daga satin da aka fara nuna na a daɗin kowa in na shiga cikin mutane har zargin kaina nake <laughs> saboda ina shiga hannu baki kai kana ni Allah ka ɗaukaka mu Allah ka ba mu ɗaukaka mai albarka to an zo wajen sai kana ɗan da ka si gyaɗarka ka barzi ka hure a gefen hanya ka zuba in ka ga mai kuli-kuli mai yawaye duk ka karɓa ka zuba mm. kawai a wannan karan sai an baka yaɗiya kana cikin dan ɗaga idan da za ka yi sai ga mutum da waya Mm. <laughs> ga wani yana cin yaƙi a gefen hanya mm. wasu 'yan abubuwa da kake iya sakin ranka kai mm. inda I'm sorry to say da za ka iya tafiya kana tafiya ma ka sake tusa ka bir abinka to yanzu sai ya kasance eh mana <laughs> sai ya kasance ya kai ya kawo wai tusa ma fa kai za ka yi a baka ta iya ka shanya tsaminka da kanka amma sai ka juya ka juya saboda ka kai a cikin mutane a magana gaskiya tusa kake gani ni'ima ce ina san je ina yin abata a dan hajiya ne kenan kaga da masu kallo za su so su ga wannan karakter eh. za a nuna musu ko kuma sai nan gaba in kafin wannan din ta kun motsa to shi kenan hmm. in dai wannan haba dan Allah dan Annabi Hajiya ya kamata yanzu a ce a matsayina na dan Hajiya wannan riga ce a jikina haba mama wallahi ke za a zaga yanzu ki bani dubu sha biyar mama in je in so rigar Ahmad Musa zuba a jikina ni ma zuwa nan gaba kaɗan idan ne kuɗi da ke da Ahmad Musa duk Saudiya zan kai ku to ba Allah ne yake bayarwa ba kawai shi ne mama dan hajiya hmm? ya aka ka ɗauko wannan rol ɗin gashi ka yi rol da yawa rol da yawa amma hmm. sai ka zaɓi wannan rol ɗin ka ce shi ka nuna a ɗan kallo sun fi sanya da shi da shi suka fara wayata a duniya duk wani rol da zan yi zai biyo bayan ɗan hajiya ne tunda ɗan hajiya shine shimfiɗa ta ta farko a cikin kwayar idan su mm. da haka da abin da mutane suka fara ganin ka wani zubin har ƙarshen rayuwa ka in Allah ya yarda in dai ba wani mummunan abu ba Allah ya kiyaye mu za a ci gaba da kallon ka da shi ne bayan da ka samu kanka a dan hajiya sai ka mm. koma dan alhaji mm. shi kuma ya aka aka juye daga dan shagwaba aka koma dan izza dan kuɗi to kamar yanda nake faɗa kullum shi sa na ce ka goge ka koya saboda wata rana zaka tsinci kanka a mugu wata rana zaka tsinci kanka a dolo wata rana zaka tsinci kanka a mai kuɗi wata rana zaka tsinci kanka a matsiyaci koyo ne zai baka damar ɗauka duk karakter da aka baka yanzu ina karakta in fito a ɗan shagwababbe ɗan izza abin zai baki mamaki in na fito kuma a fim an mugu wallahi ta ɗin ne wani acting ni kai na ina kalla sai in ji ina jin tsoro ni ne kuwa yau da gobe gugewa mai da hankali kamar yadda nake faɗa miki nutsuwa akan cewa na yadda sana'a kin san akwai wanda ya yadda sana'a ya fito akwai kuma wanda ya shi kansa ya san shashanci ya fito yi mm. ba a haɗa sana'a da shashanci in sana'a na fito ita kawai zan yi in Allah ya yadda babu abin da zai juya rayuwata wa ɗauka kuma wani layi na daban wanda zai sauke ni da kan tarbar jadawalin yadda nake so na tafi kamar yadda ka da mu gabas sana'a kai ma ka ɗauki fim ɗin a matsayin sana'a ne wadda ita kaɗai kake yi ko kuma kana yin wasu abubuwa kai wannan ai ba na ba da wannan shawarar yanzu ba muna da envelope ba mm. kamar yadda ne misali da Ahmad Musa mm. za ki je wuce za ki ga instant an rubuta Ahmad Musa mm. gidan mai an rubuta Ahmad Musa manya-manyan shaguna an rubuta Ahmad Musa shin da bal kawai ya dogara ban sani ba to inda da bal kawai ya dogara bai da bai da amfanin ya buɗo innan abubuwan sai je ta yin bol ɗin shi saboda bai da himma faɗaɗa neman shi da tunanin shi da kwakwalwar shi idan na ce da fim kawai na dogara ɗaukaka ta Allah ce laya alamal gaibu kuma illallah mm. yau ana yi da ni gobe ana yi da wani na turan da ba a yi da ni kuma ba ni da abin yi ina zan sa kaina mm. ina ina fita kasuwa ina shiga ayi yi gwagwarmaya da ni in Allah kuma wallahi ina jin daɗin kasuwancin da nake fita in je in nemi gumi na in an kira ni ke bari faɗa miki wani abu mm. ba wai yaban kai ba ko tasirantuwa da cewar kai ka zama jan-wuya ko makamancin wannan ta kai ta kawo yanzu akwai fina-finan da in aka ban script idan na duba ina cewa ba zan yi su ba eh saboda ban sa a na cewa kowane fim sai kin ganni ba a'a in na duba message na ga zai ba da abin da ake so a cikin al'umma zan yi mm. in na duba kuma na wannan bata man lokaci zai mm. to gwara in tafi kasuwa ta in je ne bige bige na aje a nemo ne yayi mm. suna nan diwa shi sa zan yi amfani da wannan gabar wajen ba masoya hakuri wani zai ganka a lokacin da ta iya yiwa hada hada hankalin kai na ga kasuwa zai ga kamar baka karbe shi ba kin gani ya zo da tayin soyayya ka watsar da shi don Allah a danka yin haƙuri yanda suke fita su faɗi tashi su nemo su mm. mu ma mu daga cikin mu mm. muna yin haka mm. so lokacin da ka zo mun a lokacin kasuwa kin ga gaba ɗaya na da tunani na yana kasuwa ba yana masana'antar mutu ba so ta iya ba ka samu abin da kake so sai a tattare da ni ba amma in ka zo min lokacin da abin yake jikina duk abin duk tambayar da kai mai in dai ta haura tunani ba sai in amsa kuma da di sauran abubuwa kai tunda mun dawo gabar jama'a ya kake amsa suna dan hajiya da dan alhaji da hmm. tike duk ya kake amsa wa wa'annan suna. duk wanda aka kira ni da shi na san inkiya ta ce hmm. shi sa aka ce suna da inkiya mai daɗi hmm. eh in na ji an ce dan hajiya sai ce a ranka ya daɗe dan alhaji a ranka ya daɗe da kamar fim da muka yi sabo a ah, mai martaba kin ga na fito a wakili a cikin fim ɗin mai martaba. Kafin mu je ga nan. Bari mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu. To amma kafin mu tafi za a samu soyayyen kwai a gidan naki. <laughs> Masu kallon mu gare tattaunawa na muna yi da ɗan hajiya. A yau zauren namu ya ɗauki zafi. A dakace mu idan muka dawo za mu ɗora. wayo Allah ya karya ni wayo Allah kafata kafata ya karya ni garin ya haka ta faru mana bai ga abin da ya faru ba ta komin y'e fa kuma yana tafiya yana waya yanzu ya za'a ya karye fa asibiti ya kamata mu kai shi dauko shi mani ya cuce na tashi mu kai shi malam kaɗan mu mu da dawowa masu kallo inda muke tattaunawa da ɗan hajiya ko kuma mu ce ɗan alhaji ko tiki. Kafin mu tafi mun ɗauko maganar yadda ka kasance jarumi da kuma irin fina-finan da ma kake yi. Shin a cikin fina-finan wane fim ne wanda kai wanda zaka iya cewa yau wannan fim din da na yi shi na ji na amsa sunana na kasancewa na a Kannywood hada-hada zirga-zirga daga bayan fage da cikin fage duk ka amsa sunanka duk da dai za a iya cewa akwai su da amma wanne daga ciki zaka iya dan bayyana mana duba da lokaci <coughs> mai martaba to mai martaba wato wani fim ne wanda ya kutse kai tsaye a cikin wato adabin rayuwar malam bahaushe mai martaba shine sashin fim na farko wanda hausawan duk duniya za su yi alfahari da shi in ma kika cire wa'inda ba hausawa ba in suka bibi tushen labarin mai martaba zai ƙayatar da su gane cewa wane ne malam bahaushe gaskiya kin ga mai martaba fim din prince daniel aboki ne mm. tun da kai ne yadda aka yi audition din fim din kusan mutum 500 da wani abu a cikin fim din kuma allah ya bani sa'a na samu karakta mai kyau wace karakta kenan za ce wakili wakili tun da an eh. ce mai martaba wakilin mai martaba ko kuma wakili dan gidan magajin gari ne mm. in fim din ya fito da yake tun daga yanzu har zuwa kowane lokaci fim din mai martaba zai iya fitowa a mataki guda biyu ko dai a netflix ko kuma amazon to kin ga international film ne yanayin yadda muka fita location din fim din, da yanayin yadda ake ɗaukar fim gaskiya mun gane cewa yanzu ne muka yi aiki kuma yanzu ne muka saka kafa a cikin aiki. Mm, ka ce masu kallo su tanaji ganin dan alhaji ah, a wakili ko? wakili ina cewa masu kallo na duk duniya ban ce bahaushe ba ban ce wanda ba haushe ba mm. kawai a nemi mai martaba a duk inda yake a kalle saboda fim ne wanda ya zo da babban ilimin darasi mm. menene babban ilimin darasi akwai fina-finan hausa da ake yin su da yawa mm. ke da kanki kina kallo amma sai ki dinka tunanin ai abu kaza ne zai faru a gaba kafin ki gama kallon fim din kin tattara gyare-gyaren ki na farkon fim din da karshen fim din kuma in kika rubuta a takarda fim yana karewa sai ga analysis din ki haka yake mm. ban ce ba a kokari bane a wajen rubutu mm. amma kamar akwai raunin faɗaɗa tunani yayin ɗaukar aiki da kuma shi samar da ingantaccen rubutu mm. gaskiya fim din mai martaba fim ne da insha Allah zai samu soyayya ɗari bisa ɗari duba na ce miki fim din na prince daniel aboki ne soye kamfanin shi gaskiya bai yin kamar abin da bai da alaƙa ko kuma kwatankwacin in ingantacciyar fikira kuma fikira ita ce take ba da ingantaccen rubutu ingantaccen rubutu shine ke ba da kyakkyawar ma'ana kyakkyawar ma'ana shine ke ƙayatar da mai kallon abin da ya sanya a gaba to da ka kawo mu wannan gabar kasancewarka a hmm. masana'antar kanewood shin hmm. akwai wata alfarma da wacce zaka iya cewa yau wannan alfarmar masana'antar nan ce ta sa na samu wani alfarmar ba wai kasancewa ta yaya ba. Yes of course ko makaranta da na shiga College of Education mm. ina zuwa duk ofis ɗin da ji ah dan hajiya ya kake kaza kaza wahalar da ake sha ta zirga-zirga mm. ji can ka cike takarda je kai submitting kaza mm. kaza kaza amma kuma wallahi barin faɗa miki wani abu mm. sai da ta kai ta kawo idan zan hau a daidai ta sawo a Kano ina sa face saboda ba sa karɓar kuɗi na suna daraja mahaifiyata in za ta fita na raka ta ina jin daɗi a ah, dan ajiya maman ka ce a ah, kyauta za mu kai mama irin ina zaune yara ƙanana da yake gaskiya Allah ya hore mun san yara kuma yara suna ta. yanayin yanda yara suke in na ji wata unguwar in akwai titi a maraba in yara suka ganni suka to a guje cewa nake dan Allah ku tsaya inda kuke ni zan tsallaka titi in je mu gaisa mu in tafi saboda ina tsoron wajen crossing titi mm. kan mota ta bige yaro mm. <clears throat> ko wani abu ake yi na wanda sai ka nuna katin shaida ko makamancin wannan mm. in na ji ina wucewa kuma duk darajar haka duk darajar masu ke alhamdulillah dai kawai alhamdulillah dan hajiya yanzu wani karakta ce kake fatan nan gaba kaga kayi a masana'antar nan gaskiya karaktar da nake so in ci gaba da yi kuma Allah ya sa ta ɗore shine wakili na kamar fim ɗin mai martaba da na faɗa miki hmm. zan so fim ɗin ya karbi fiye da yadda muke da tunani zan so fim ɗin ya samu ci gaba saboda masu fim ɗin ba su yi mana hasada ba ba su mana mugunta ba da muka je audition suka kira mu kuma ga kowa ya ci audition ya da zabin aka ɗauka aka bashi kuma muka fita location ɗinsu suka nuna mana soyayya mm. a kula da cinka shanka makwancinka eh, lafiyarka a fim ɗin mm. shin ka buga soyayya ne ko jarumi ko yaƙi tunda ka ce ka fi so mm. kaga kana rol ɗin irin na wannan fim ɗin eh. me yasa ka ji kana son kai ta irin wannan rol ɗin kai ta irin wannan rol ɗin to yanzu idan na faɗa miki kamar na rage ɗanɗanon daɗin abin. Mu bar shi. <laughs> Kawai dai abin da zan ce shine daga yanzu kamar yadda na faɗa zuwa kowane lokaci mai martaba zai iya fitowa a mataki biyu ko a netflix ko a amazon kawai masoya na duk duniya a je a ɗunguma a kalli mai martaba a kashe kwarkwata idan da ba a taɓa kashe irin ta ba ni na faɗa yanzu kafin tabar mashirin ta naɗe wani sin ne ko kuma in ce wani kalan actin ne kake ganin kai ba za ka iya yin shi ba a rayuwa kalar acting ɗin da ba zan iya yin shi a rayuwata ba shine wanda ƙarara ya fito ya musgunanta wa addini na da al'ada ta ƙarara ƙarara irin a yi da gangan danna musgunanta wa addini na ko al'ada ta ba wai danna faɗakar ba ba wai danna nuna wannan abin yana da kyau ko kuma wannan abin bai da kyau ba a'a dan ne kwandemin ɗin addini na da kaina ko miliyan nawa za abin ba zan yi shi ba. Masha Allah. To, sako na ƙarshe hmm. shin shin a yanzu hmm. menene target ɗinka a masana'antar nan target ɗina a masana'antar nan shine kullum addu'a na idan da alkhairi Allah ya tabbatar da ni hmm. da ita idan babu alkhairi ubangiji Allah ya ka min abin da ya fita alkhairi ga ka a gidan tv na tozalin hausa saƙonka ga masoyanka kamar yadda ka ce a ci gaba da yi maka fatan alkhairi mu baka isar mana da wani saƙo ba dangane da isowarka cikin wannan shirin shin wannan acting din da kake nunawa mm. kana yin shi da gaske da gaske shin da mm. gasken kake yin shi ko kuma dan a fim ne to tozali tv allah ya kara daukaka mm. allah ya riko da hannun ku a yi mana za kai kamar yadda kake yi a fim to <clears throat> a shagwaba ne in a gaske ne bari mu yi shi a shaukance a soyanci a kina ji masoyiya mm-hmm. wannan gidan wato tv na tozali tv ina musu fatan alkhairi kuma ina so ki ci gaba da aiki da su domin kawo ci gaba mabambanta a cikin shi kuma sannan idan kika ci karo da masoyana kin gani yanda kike far'an nan kike murmushin nan a'a kai ga haƙorin maka ya bayyana <laughs> to ki ce musu a dinka min uzuri ai ke shaida ce ni ne karatu ni ne yin acting din ni ne kaza kaza kaza ina kaunar su kamar yanda nake kaunar ki masu kallon mu kai sallama da masu sauraro fim a shirin kake yi ko ba a zahiri ba ne <laughs> to masu kallo ko kuma ce bibiyar wannan shiri mai albarka ina kowa fatan alkhairi ubangiji Allah ya sada kauna mai alkhairi mai albarka Allah ya mu da soyayyen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gode Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na Kannywood a yau inda muka tattauna da Yahaya Sabo wanda aka fi sani da ɗan hajiya ko ɗan alhaji ko kuma tiki. Ku kasance da ni a wani makon domin jin mu ɗauke da wani jarumin ko jarumar daga masana'antar ta Kannywood a madadin abokanan aiki da suka shirya mu wajen ganin shirin ya zo gare ku ni Hafsat Ibrahim nake cewa bisalam.